a yau ne shugaban kasar faransa emmanuel macron yake kammala ziyarar da ya kawo najeriya domin haɓaka hulɗar tattalin arziki da al'adu tsakanin ƙasashen biyu a lokacin da ya kawo ziyara lagos shugaban macron ya ziyarci gidan rawa na sanannen mawaƙin nan mai kare haƙƙin talakawa marigayi fela a nikula kuti inda ya yi jawabi ga ruwan 'yan najeriya da ke gidan rawan shi kuwa har da gwamnan jihar lagos a mai ambode macron ya ce akwai buƙatar samun shugabannin afirka su tashi tsaye wajen raya ƙasashe kasashen su domin kuwa nahiyar ba za ta ci gaba ba sai da hannun 'yan afirka to kome shugaban na faransa zai ce game da ziyararsa gidan filan very happy to be here at to me and, ya ce wannan wuri yana da muhimmanci kwarai gare ni ina son zuwan sa kuma abin alfahari ne ga kowa musamman ma 'yan nahiyar afirka gashi na gana da gwamnan jihar lagos da kuma 'ya'yan fila irin su femi kamata yi wannan abu ya zama abin alfahari gare su da kuma sauran 'yan afirka Shi kuwa Femi da ke zama ɗan fela cewa yi fighting against injustice for 18 years in this building keeping the legacy of my father alive wannan abin alfahari ne ga mahaifinmu da ya shafe shekara da shekaru yana yakin neman yancin bil'adama da wannan gida kuma yau gashi wannan wuri ya zama abin tarihi da ake zuwa domin ganin sa to koya su ma sauran 'yan najeriya da jamhuriyar nijar ke ganin wannan ziyara ga dai abin da wasu ke cewa sunana umar eh alhamdulillah wannan abun kuma ya yi muna daɗi mu 'yan nijar abun ya yi muna daɗi sosai don saboda me kulla zumunta yana da kyau don saboda yana ba abun da ya fi asarar zumuntan kasa da kasa a zauna a zauna kuma lafiya da juna a samu ake karuwa da juna ake jin labarin juna da sauransu sannan kuma shi ma ya yi kokari saboda ya tuna baya ya taba zuwa najeriya mutanen najeriya suka tarbe shi hannu biyu suka ji daɗi sannan kuma shi ma yanzu ya dawo kuma ya kawo ziyara ziyara kuma yana cikin babban alheri tsarin kasa da kasa. Eh, sunana garba abdullahi wazirin hausawan jihar kai ga wanda ke saba yaba wannan ziyara da ya kawo muna murna da ita da fatan alheri domin wannan shine ya gwada cewa e eh, da gaske yake akwai wannan kulla zumunta kuma da yarjejeniyar da aka yi ta taimaka ma najeriya da wasu abubuwa to kaga ya gwada cewar da gaske yake yana bisa kan hanyar da za ya taimaka din don haka ubangiji sai mai fata allah ya sa in ya taimaka allah ya ba da ikon yin abin da ya kamata a yi da su kafin shugaban na faransa ya bar najeriya sai da ya rattaba hannu da takwaransa na najeriya shugaban muhammadu buhari na ba da tallafin kuɗin raya ƙasa ga najeriya na dala amurka miliyan 475 domin ayyukan raya ƙasa a jihohin kano da lagos da ogun baban ya jibrin raya amurka daga lagos